Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na taɓa kalashi. Shirin da ke taɓo batutuwan da suka shafi al'adu da ma zamantakewar al'umma. Kuma a yau, shirin zai tsaya ne a nan Jamus. domin kyalla ido kan tsare-tsaren da 'yan Nijar mazauna nan Jamus suka yi musamman ma waɗanda ke zaune a yankin arewacin kogin Rhine, inda mazansu da matansu game da 'ya'ya suka shirya bikin babbar sallah ko kuma sallar layya a wani mataki na nuna wa 'ya'yansu al'adu da kuma karfafa zumunci tsakankanin juna. Salisu Bukar ne zan gabatar muku da wannan shiri. To madalla, a wannan shekara dai akasarin kasashen musulmi sun yi sallah ne a ranar Juma'a. kuma su ma musulmi a nan Jamus sun bi sahun 'yan uwansa na duniya domin yin wannan sallah a wannan rana. Kuma ganin cewa shagulgullan wannan sallah na ɗaukan kwanaki a kalla uku, sannan kuma sallar ta zo a daidai karshen mako ya sanya 'yan Nijar da ke zaune a wannan yanki na nan Jamus suka shirya babbar haɗuwa a ma'aikatar magajin gari da ke birnin enipetal da ke a nisan kilomita aƙalla 67 da nan birnin Bon, a yankin yammacin Jamus. Aisa Madan Sidiku na ɗaya daga cikin 'yan Nijar ɗin da suka daɗe a wannan ƙasa, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan biki. Wallahi wannan sallah da aka yi ƙaramar sallah ne da muka je wajen suna gidan mamani matar shi ta aihu muka je suna kuma nan gidan wani Nijeriyan soja aka yi wani taro sai muka ce to abin ya birge mu kwarai da gaske sai mu da wasu mata muka taru matansu kudu biyar haka sai muka ce to wannan inda ma babban sallah mun taru kuma mun zamna mun yi da huwa mun zamna da mazajenmu da ɗiyanmu mun yi tuwo mun zamna tare mun ce yahi kuma ba mu taɓa yin shi ba sai ku mutane duka suka yarda muka gaya ma mazajenmu muka yi tarbacenmu sai muka zo muka zamna nan muka yi tuwonmu ga munan mun ji daɗi tun da duka nigeria suna nan mutanen niger in ba hakan ga da muka yi ba mu gani juna To su dai mata kamar yadda aka ji su ne dai suka samo wannan fasaha ta shirya wannan haduwa ta yin wannan biki na babbar sallah. Kuma ita ma kande Madam Ibrahim Saini da ke ɗaya daga cikin masu kai kawo na ganin cewa wannan biki nasu ya yi armashi ta nuna jin daɗinta game da wannan rana. wannan muna jin daɗi sosai muna yi ma Allah godiya da ya guna mu yau ranar ga samu muka fite fami mu duka mu zo mu ga mu yau yara da manya da maza da mata mu ji dadin yau kwarai don Allah ya gwada muna yau ranar ga me da me kuka shirya a wannan sallah a shirye muke mun yanka raguna ba rago ba fa a raguna muka yanka muka yi su kuskus muka yi duk dai abin da kowa dai samu ya ci nan ga hal akwai abubuwa da yawa wanda ake yi a can gida kuma gashi da kun yi shi nan haka hada su dambu na gashi mun yi dambu mun yi dage mun yi yasa da su salad ma don ja won kuma da su mun bus kuma salad mun yi shinkaha mun duka kamar da yadda an ka sani duk wani ci gaba ko kuma haɗin kai akasari ya fi samuwa ne idan akwai tsari a cikin sa to 'yan Nijar da ke zaune a nan Jamus suna da nasu tsari a karkashin wata kungiya da ake kira Faba Action ma'ana ayyukan taimakon juna kuma ƙungiya ce sananna domin hukumomi sun san da ita kuma tana gudanar da ayyukanta cikin bin tsari na dokokin ƙasa. Adanan Abubakar shi ne magatakardan wannan kungiya ta Faba Action ya ce wannan haɗuwa dai babbar dama ce ta nuna wa 'ya'yansu al'adu na Nijar. Eh, na farko dai muna muku godiya da kun ka zo tunda mutanen da suke sauraron Deutsche Welle su kuma su samu su san abin da mu muke cikin mu da kasashen waje to na biyu kuma gaskiya mu da kasashen waje mu duka ba wuri guda muke ba to wurin mu dama ce gare mu da muke iya taruwa ɗiyan mu kuma da an da muka aihuwa nan kuma su samu su san juna shine babban gurin mu muna kokari ne al'adodin mu mu rike shi kuma ɗiyan mu kuma su tashi da al'adodin mu tun da gaskiya yadda muke eh, sallar layya a can Niger ba kamar yadda mutanen Mali da ko mutanen Maroko suke yi ne ba ba ɗai ne ba tunda mu muna da muna da al'adar eh, gashin nama don dai iya mu masu sanda layya ba kawai masallaki ne kawai ake zuwa a yi sallah ba kuma sai a wace a'a akwai ababe da ake yi eh, da ya shahe sallar layya <laughs> Shi dai batun zamantakewar al'umma abu ne mai daɗi kuma mai wuya musamman ma a nan ƙasar Jamus ga waɗanda suka fito daga ƙasashen Afirka irin su Nijar. Inda aka saba haɗuwa kusan a kowane lokaci da zaran wani abu na daɗi ko na wuya ya samu domin ganin an jajanta ko kuma an nuna farin ciki ga juna. To a nan ma dai a cewar Muhammad Ado Salifu karfafa dankon zumunci abu ne mai babban mahimmanci a gare su. E lalle wannan bikin da muka tsara mahimmancin shi babba don mu karfafa zumunci ne tsakaninmu 'yan Nijar gabaki ɗaya da suke wannan jiha ta northern westphal kuma muna tamna bisa kankanan matsaloli kama yadda za mu taimaki kanmu mu da muke kasasan waje don mu ga yadda za mu kauce wasu matsalolin mu kuma banda wannan muna da yara nan su ma don su tashi tare su san akwai yan uwansu don su ma su rike juna tunda in mu uwayen ba mu rike ba kanmu ba mu rike ba juna ba mu karfafa zumunci tsakaninmu kenan ɗiyan wannan namu su ma ba su iya rike juna na biyun kuma muna tantamna kuma yadda za mu kama taimakon da za mu iya kawo a ƙasanmu Nijar. To baya ma dai ga wannan biki da 'yan Nijar mazauna nan Jamus suka shirya na babbar sallah na kuma ji ta bakin su dangane da halin rayuwarsu a nan Jamus inda Ibrahim na Hassan da kuma Abubakar Mamma a Bango suka yi tsokaci inda suka ce duk yadda mutum yake idan fa ya bar ƙasarsa to fa sai a hankali. To rayuwar mu dai akwai muskula ka dan ce don ka san mutum ka bar gidanka ka zo ka san wani gari ko yan kai da akwai damuwa ka dan ce ne da mina akwai ci samtan mutum kana zaman kana tunani iyayenka suna jira ka bar familin da ka zo ka zo nema ne kuma neman nan kuma wani bi ya zuwa wani bi bai zuwa ka gane ko to kuma sharjin family ne nuka ya zo ya kan mutum kuma kuma kai kai da kanka ga family kuma a koshe kenan muskula na ko wadan su kuma suna nan suna da problem takarda muna fatar ne wanda ba su da shi Allah ya ba su mu kuma da muke da shi Allah ya kara mu sunana Abubakar Mamman Abango muna son mu gwada ma mutanen gida ko da muka bar kasar Niger muna da haɗin kai kuma nan dan saboda mu da wani ƙasa da tafi Niger ko mun daɗin da muke shi nan wurin muna hata Allah ya taimaka muna wata rana mu koma gida Wani babban batun da ke kawo cikas a tsakankanin al'umma musamman ma a ƙasashenmu na Afirka shine batun siyasa. Wanda sanin kowa ne dai wannan batu na siyasa na haddasa zaman tanki a tsakankanin al'umma. Sai dai a wannan karo, 'yan Nijar sun mayar da wannan batu na siyasa gefe guda domin karfafa zumunci a su. Kamar yadda Malam Mammani ɗaya daga cikin 'yan Nijar ɗin da suka daɗe a nan Jamus ya tsokaci. Eh, duka 'yan Nijar da suna NRV babu kaman a ce wanga dan hakan gane dan wanga siyasa ne a'a mu nan ga duk 'yan Nijar ne sun ka hadu kuma inda muke ba a kazancin siyasa ko kaɗan kuma muna so kakan da nan ga mu 'yan diaspora da suna nan ga NRV muka hadu muka yi sallah muna murna muna so ko Nijar ayi wannan ayi murna. Allah wannan biki daya da 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar suka shirya albarkacin babbar sallah a nan Jamus ya ba su babban romo inda suka ce a nan gaba ma duk wata sallah idan ta zo to za su yi kokarin ganin sun kasance tare. Malam Mamman Sani na ɗaya daga cikin masu wannan ra'ayi. ya dade muna so mu fara wannan abu ma ba ba mu samu lokaci ba ba yanzu da Allah ya sa muka samu lokaci dadin da muna ji yanzu ban san abin da ina iya gwada maka yanzu tunda mutane sun ka zo da famikin nasu akwai wasu sun ka bari aikin nasu sun ka ji muna taro suka zo suka kawo muna ma wasu abu da yana sa taron mu ya ta yi gaba abin da da kun sun ka fara wallahi abin ne mai kyau ne da muna nan gaji dadi wallahi yanzu kamar da muka fara ba mu saya da ƙarshe dai baki ɗayansu sun yaba yadda suka kasance tare da kuma yadda 'ya'yansu suka kasance su ma cikin farin ciki a wannan lokaci kamar yadda yusuf altine ya isar da godiya zuwa ga dukkan ɗaukakin waɗanda suka halarci wannan biki irgogi meda irgogi irgogi fondo ko karoki kande muna yi wa jama'a barka da sallah kuma muna gaida su da kokarin da suka kawo wajen shirya wannan biki kuma kamar yadda muka kama juna muna roƙon allah ya ba mu ikon ci gaba da wannan fasaha ta haɗin kai Allah ya ba mu haɗin kai da son juna kuma Allah ya nuna mana wani lokaci irin haka mu sake haɗuwa. To masu sauraro da nan ne shirin taɓa kalashe na wannan lokaci ya kammala a madadin malamai daban-daban da suka taimaka shirin ya zo muku. Salisu Bukari da na shirye shirye na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn na tarayyar Jamus.